domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu raro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun ji yadda ilimi ke sauya rayuwar yara mata na Arewa daga bakin Hajiya Hafsat Muhammad ta ofishin ma'aikatar gona ta tarayya da ke Bauchi. inda muka ji kuma irin ƙalubalen da matan ke samu wajen shiga makaranta da yadda iyaye ke tunani kafin yin hakan. A sabon shirin nan za mu je yadda mahaifinta ya yi tsayin daka don ta yi karatu, alhali a lokacin mahaifiyarta ba ta san hakan. Are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Saboda ba mu damu da ilimin ba, mukan bar komai sai mu zo mu zama liability to mazajen. ta kwajen kudu su kuma matan ne suke ilimi in ka duba in ka duba yanzu wa'yansu abubuwa a kudu za ka samu mata manya-manyan mutane a a medical doctors a a lawyers a a this and that dai suna rike matsayi da yawa sannan kuma mazajen su galibi ta wajen kasashen inyamuran nan su ba su damu da ilimin ba yawanci kasuwanci suka sa a gaba da hand skills su babu laifi to mu a nan ba wan ba wan a nan arewa amma su kamar balan suka yi mata sun yi ilimi maza kuma sun koyi sana'a kowa yana da abin da zai kawo gida yawwa yes amma za ka ga wata matan director ce a federal mace nyamura mijinta kuma dan kasuwa ne yana sayar da spare part ni na san wannan akwai su da yawa a abuja ina da kawaye haka zaka samu mazajen su inyamure kasuwanci suke matansu kuma aikin ofis suke yi. ki amsa da iyayenki ne suka dage sai da kika yi karatu ko ke ce kika yi tsayin daka sai da har kika yi nisa a karatu. A'a ni babana ne ma ya tsaya ne karatu. Mama na kan bahaushiya ce ta ki karatu. Ni har sai da ta kai babana kotu ma kan ilimi na. wallahi tallahi har shari'a aka je a bukur ni yar bukur ce a nan jos sai da ta kai kara gurin alkali wai an kai ni makaranta to da ta kai kara da aka zo aka daidaitu sai alkali ya ce a yi haƙuri in ya tashi a aiki zai zo gida haka kuwa da aka tashi bai je gida bai zo gidanmu sai ya zo ya wayewa mama na kai ya ce ta yi haƙuri ko da shike ita dalilin ta wai makarantar za a kai ni wai na mission ne to shine ɗan ka matsala da kuma ka san iyayenmu na da ba ilimin su kai ba sosai so ba a san mahimmancin su ba mahimmancin ilimin ba yanzu dai hajiya hausa kina jin daɗin ilimin boko da kika yi eh to alhamdulahi tunda a dalilin ilimi na dai nima na taimaki wa'yansu na yi sponsorin wasu kuma ita maman na wannan da ta makarantan makarantar kaga ita ma na tallafa mata ana zaune lafiya da waɗansu da nawa da wadda ba nawa ba duk an ba da tallafi a matsayina na ya mace amma inda wadda bata je makarantar ba ne kaga komai sai an yi mata amma ni a dalilin ilimina na riƙe kaina kuma ina wa wasu ban ce ni a'a ai ni mace ce don haka sai miji amma a dalilin ilimi kaga na tsaya da kafana. Eh, mahaifinki yana raye? Ba ya raye. mahaifina ma'aikacin ku kuzani ya raye ba boko yi ba ma yana ganin muhimmancin karatu ne ya boko babana mama ta ce ba zai bata yi ba ita tana raye kuma lokacin abinda bata hango ga shi yanzu ke kike taimaka mata eh, a ta rasu ita ma last year amma dai kafin nan tana ta sa miki albarka ta gano dalilan karatu in Allah ya yarda kullun tana min addu'a tana sa min albarka wata ran ma har mukan tsokane ta mu ce mata da kin ce kar mai makaranta to gashi yanzu sai dariya kike yi kuma abin da aka baki ke kike taimaka makwabtanki ke ma to inda ba mu yin bafa eh me zaki ba makwabtanki da kike burin kullum a cikin ki taimaka makwabtanki wadda ba su da ƙarfi. Gaskiya Hajji in kina da ya shin za ki dage sai ta yi wannan karatu insha Allah ina da ya mace tana karatun ma kuma sai kin ga karshen biro dai a bangaren ta ba dai karshe ba dai a daidai dai gwargwado in ya so kuma sai a aure a ci gaba <laughs> mun gode a ji Hafsa sai wani lokaci mun samu damar shigowa Bauchi mai wata zantawar da yardar Allah Yanzu ga ƙarshen bayanan ribar koyon sana'o'i haɗe da karatu ga mata daga bakin Mrs. Miriam Iliya da cibiyar bunƙasa rayuwar mata ta rahama da ke Baucin. Yanzu akwai abin da ya fi ɗinki ne, fashion design, 'yan mata dukka yanzu suna cikin fashion. Maza mana ga sun shiga yin fashion. To idan teloli ba su iya ba da me yaya za a yi fashion din Ai idan ke kina da keken ɗinkin ai alhamdulillah dan kuɗi kam ba za ki rasa ba ban ce za ki yi arziki ba wani ma idan suka buɗe da yawa za su yi arziki amma wanda muke koya musu ba na arziki ba na biyan bukatunsu ne idan miji bai samu kuɗi ya kai 'ya'ya makaranta ba ki iya tallafa wa 'ya'yanki don su je karatu. mamu wace shawarar za bayar ga gwamnati da sauran hukumomin duniya me ya kamata su kawo domin ya karfafawa mata gwiwa su ci gaba da karatu su yi a ci gaba da uh, mass mobilization akan dukkan mata ya kamata mace ta yi abin da za ta yi ko ta yi karatu ko ta koyi sana'a da duniya za ta tashi gaba daya gwamnatin najeriya kowane ward a san yawan 'yan mata wurin da waɗanda ba sa makaranta a san abin da za a yi musu domin zaman banza ba ta da amfani sai ka ga a'a yarinya a ce kafin ta yi aure ma ga abin da ta samu kanta ciki kuma maza suna da wani irin hali mentality suna raina mata ko kuwa su samu advantage akan yarinyar da ba ta yi ilimi ba sai su bata ta to kaga da yarinya ta yi ilimi ko da shike bance baya hana ɓaci ba amma yana taimakawa domin idan tana da sana'a she is very busy in ta gaji da rana da daddare sai bacci ya mace koyi don bata gaji da rana ba da daddare abinda za ta nema daban so ya kamata kullum ya zama akwai aiki ko karatu ko kullum ko aiki ko karatu ko aikin hannu ko sana'a ko menene ya mace ta yi kullum tana da abubuwan tunani gobe me zan yi kaza ya zan yi improving aiki na idan ɗinkin wani style ne za ta shiga intanet za ta dubi magazin don ina ganin su da magazin waɗanda ba sa iya shiga intanet sun saya suna koya domin su koya jama'a ko kuwa su ɗinka ma jama'a a gani domin kirka samun kwastama ya zama misali yanzu inda hukumomin nan za su kafa cibiyoyi na taimakon mata irin wannan za a iya dabarar da za a na sa karatu a mai da su kamar makarantu ne in yaran suka zo za a iya ba su satifiket su koyi karatun da ake bukata a wajen ana yi sosai ai kwanakin baya gwamnati ta bude a jiji a sakon chance ake kira akan matan da bata gama sakandare ba za ta iya komawa tana aurenta tana makaranta tana sana'a duka a wurin akwai daga baya sai na ga gwamnati kuma ba sa yi amma har na san waɗanda na san su da ina principal ne a sa'a zungur a nan akwai waɗanda da sun je wannan wurin kuma an yi employing ɗinsu sun zo suna karantarwa makaranta na kuma sun iya abu ba wai ba su iya ba amma da girman su aka ɗauke su suka je makaranta idan da gwamnati za ta yi haka ta buɗe sakwancin ga ɗinki a gefe ga karatu a gefe ana ta yi a buɗa buɗa buɗa kowane anguwa a ce akwai ko a haɗa anguwa biyu gashi nan a santa haka akwai inda ake koyar da karatu da sana'a duk wanda bai samu karatu a da ba ya je can zai yi don da sun fara second chance na ce maka yayi wannan abun ya burge mu second chance wato a cikin makarantu ya dace a buɗe waɗannan second chance kowa za a iya samun irin wannan wajen na sai a yi second chance za a iya yi second chance domin da baka samu kayi a da ba a yanzu a girman ka za ka yi har mai bi watakila ma har su tafi ma su a akwai wanda ta je ta je ta yi digiri sau da yawa suka je digiri an da sakwancans da unicef tana ba mu kayan sana'a mu kokoya mata sana'a akwai ran da na yi ado da wani bit aka tambaye ni ina na samu wannan bit na sai a rahama aka yi mun gode iyaye mata mata sai a yi karatu a kuma koyi sana'o'i irin na hannu don samun abubuwan dogaro da kai Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni na Suru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum. To sara kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.